Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa da hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a. barka ku da haka baba yakub makiri ne zai gabatar muku da labarai na wannan safiyar ba da hantsi kamar yadda abokin aiki na ya faɗa ba kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince bai ɗaya a jiya asabar cewa ɓangarori masu yaƙi a ƙasar siriya su fara aiwatar da shirin tsagaita wuta na faɗin ƙasar baki ɗaya aƙalla kwanaki talatin kuma a cire shingaye da aka sa a wasu wurare ciki har da gabashin guta haɗin kan da kwamitin sulhun ya samu ya biyo bayan zazzafar tattaunawa da na kwanaki akan bullo da tsarin da rasha za ta amince da shi an cimma wannan matakin ne bisa kudirin da kasashen sweden da kuwait suka yi aiki a kansa har izuwa kada kuri'a wakilin kuwait a majalisar ɗinkin duniya mansur al-utaibi ya ce mun san cewa wannan kudirin ba zai magance matsalolin kai kayan agaji da ake fama da shi a siriya nan da nan ba sai dai muna ganin wannan alama ce ta samun nasara ya ce za iya fara aiwatar da wannan kudirin kudirin ya buƙaci ɓangarori masu yaki su tsagaita kisar kiyashi ba da bata lokaci ba akalla kwanaki talatin jere kuma su ba da daman shiga da kayan taimako ga mabukata a kwashe waɗanda suke fama da tsananin ciwo da masu rauni sai dai wannan mataki baya aiki akan kungiyoyin 'yan ta'adda kamar su is da nusra front ko kuma alkaida fadar white house ta rufe wasu bayanai da bakar tawada a cikin kasidar da 'yan democrat a majalisa suka fitar akan zargin da bangaren republican a majalisa suka yi cewa hukumar fbi tana amfani da ikonta na bincike ta yadda bai dace ba 'yan democrat sun fi da kasidar ce a jiya asabar makonni uku bayan da david nunes ya shirya kasidar da ma'aikatan bangaren republican a majalisa na wakilai suka tattara fitar da kasidar democrat ya biyo bayan tattaunawa tsakanin hukumar fbi da babban mamban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar na huskan democrat ne adam schiff mai wakiltar jihar california akan irin bayanai da ya kamata a fitar da su shi ne ya rubuta kasidar democrat a matsayin martani ga takardun takardar da nunes ya shirya da ke zargin hukumar fbi da ɓoye wasu bayanai da akan alakar democrat da wani bincike mai adawa da takardun da aka yi amfani da su wurin samun izinin takardar sammaci daga tarayya domin bincike akan tsohon mai ba da shawara ga kwamitin kamfe na trump da ake kira carter page kimanin masu zanga-zanga dubu da biyar a manyan titunan birnin tel aviv na ƙasar isra'ila a jiya asabar ne suka bayyana adawarsu ga mayar da 'yan afirka masu neman mafaka zuwa ƙasashensu waɗanda galibinsu sun fito ne da ƙasashen sudan da eritrea an gudanar da zanga-zanga ne a kudancin birnin tel aviv inda galibin mazauna wurin 'yan afirka ne da suke shigowa birnin ta wata tashar motocin bas-bas da ke wurin sama da shekaru goma sha biyu an kiyasta in afirka dubu arba'in ne suka shiga ƙasar isra'ila ba bisa ka'ida ba a farkon wannan mako isra'ila ta fara tsare 'yan afirka da suke neman mafaka da suka yarda da taimakon kuɗi da isra'ila za ta basu domin basu ƙwarin gwiwan komawa su wanda ya kai dala dubu uku da ɗari biyar kuma a basu kuɗin jirgi zuwa ƙasashen nasu da ke nahiyar afirka waɗanda suka ƙi tafiyar da za su iya huskantar ɗauri na sai ba ta gani <coughs> tuni dai aka fara ɗaure waɗanda waɗannan 'yan gudun hijira cikin wannan makon gwamnatin isra'ila kuma tana ɗaukan waɗannan mutane ne a matsayin baƙin haure da suka shigo domin neman kuɗi amma ba neman su ake yi a kashe su kamar yadda suka bayyana ba amma wasu 'yan ƙasar isra'ila masu goyon bayan baƙin hauren sun shiga cikin wannan zanga-zanga ta jiya asabar tare da masu neman mafakar inda suka rike kwalaye masu rubutu cewa babu batun koran mutane saboda dukkaninmu 'yan adamati china ta maida martani cikin fushi a jiya asabar a kan sabbin takunkumai da aka dora wa koriya ta arewa amma kuma ta ce tana kan bakanta na kokarin ganin an dakile shirin nukiliyan pinyon da kuma kira makamai masu cin dogon zango shugaban amurka donald trump ya sanar da ya sanar a ranar juma'a abin da ya kira ta kunkumai mafi girma yeah. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum kamar war haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba dokar zaɓe ne na Najeriya da ake ta janin jaka a kansa. Da farko dai hukumar zaben kasar ta fitar da tsarin yadda za ta gudanar zaben amma kuma kwaram sai majalisar dokoki na kasa suka fitar da nasu. To sai dai fitar da wannan tsari nasu ya haifar da ya maɗiɗi a cikin majalisar. Domin wasu suna cewa an sauya wannan tsarin zaben ne da wata manufa. cikin masu irin wannan ra'ayi ko har sanata abdullahi adamu tsohon gwamnan jihar nasarawa domin ko ga abin da ya shaidawa madina dauda game da wannan batu allah kawai san gobe abin da faru gobe amma abin da muke ciki yau ake yi da mu irin ka'idoji da aka shimfiɗa na samuwan doka da ƙasa ta amfani da shi ba abin da ya kamata ba domin babban abin abin kulawa a nan shine tsarin mulkin najeriya ya faɗi a wurare daban-daban sashi daban-daban na tsarin mulkin kan wane ne ke da iko iko bayan zaɓukin ƙasa ne ba shi iko na ya sa ranakun zaɓe cewa muke tsarin mulki ya baiwa hukumar zaɓe ne wannan iko to aka zo aka ce a'a akwai wani doka da za a yi mu yi in muka yi doka yau dokan nan bai dace da abin ko bai daidai da abin tsarin mulki kundin tsarin mulkin najeriya ya tanada ba wani doka ba ta da amfani ba ta aiki ba ku dama ai masu yin doka ne ko eh, eh, ai doka kana shi akwai ka'ida akwai doka da kai na tsari na gyaran abu da ke cikin kundin tsarin mulkin najeriya constitution in ka yi sai kai inda zai zama doka dokan da ke ƙasa wanda kowa ya sani tarjin da ya akan wane ne ke da ikon sa ranakun zaɓe shi ake son a yi wani abin da ke daban me da ke wani daban su ainihin hukumar da ta ce ga ranakun ta zaɓe ta faɗi wani tun kusan watan goma sha ɗaya na bara ba a yi wani abu a kai ba ana ana ta eh, gunagune irin na marasa son abin da ake son a yi daga cikinsu wato yawanci son zuciya ne kawai yau saura wata goma sha ɗaya na yi zaɓen nan farko kun sa yau kwana biyu Kun sa wata goma sha ɗaya kawai saura yi zaɓen farko don sha shida ga wata zai yi yau na sha hudu ga wata 16 watan februari aka kasa yanzu ana son a canza ranaku da kuma tsarin zaben don me don me ake son lallai lallai yanzu a yi wannan canji Kuma na jin cewa akwai akwai walakin akwai wani abu daban ba tsatsarkan zuciya ne ko zuwa ake amfani da shi domin aka wannan aka wannan eh, eh, eh, canji ake son yana ainihin ranakun zaben nan ba da kuma wannan zuwa haɗa menene so nawa ake zaɓe a fara zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya yiwa aka fara menene aka gani lahanin yin haka wa aka gaya wa lahan da aka gani daga abubuwan da aka yi da mu a'a an yi zaɓe na shekara kaza ga abin da ya haifa shekara kaza ga an yi zaɓe kaza ga abin da ya haifa shekara kaza ga abin da ya haifa bai kamata mu yi abin nan ba dan abu kaza in mu yi kaza mu ma ga abu kaza ba shi aka yi ba kuma ainihin report da aka kawo wanda aka bayyana aka aka rarraba mana shi kan shi wanda ke shugaban al'amarin bai sa hannu a report din ba mataimakin shi bai sa hannu a report din ba akalla akwai mutane hudu sanarci hudu yan kurdu ba wanda aka raba kowa kina iya duba yanzu na ma ganin kina iya bincike bincike sanar da ke duk da haka a dibi wani abu a'a dole a yi shi yau dole a gama yau me ne sauri a cikin al'amarin nan abin abu nuna na kasan nan baki daya kuma zaben nan shine ainihin zuciya na rayuwar demokaradiyya idan akwai wani abu wanda ke muhimmi ake son a yi a ba da dama yadda ya kamata a tattauna yadda ya kamata a yi shawarwa yadda ya kamata a yi gani yadda ya kamata sannan in an ga cewa dole akwai bukatan wannan sai a yi shi to me shawara yanzu shawara yanzu shine a bar ainihin ta aikinta abinda da muka ce kenan sun ba da kwanaki na zaɓuɓɓukan nan a bi abinda ainihin ta ce a yi sai da dan majalisar wakilai honorable tumot simon ingolu ya ce sun yi wannan sauyi ne ba da wata manufa ba shi ma ga abin da ya shaida wa madinan wato majalisa ba ta canja komai ba haka yake tun lokacin zamanin bilatus wato lokacin shugaba shagari da lokacin marigayi abiola haka aka yi zabubukan an fara ne daga kasa har zuwa sama in kin tuna a 1999 aka fara da zaben councilor aka je na local government aka zo state da house of assembly sai aka je na national assembly kafin aka yi na shugaban kasa wato wannan tsari ne wanda an saba yi tun lokacin da mun fara demokradiyyarmu obasanjo ne ya zo ya canja wannan abin a 19 a lokacin da yana nan a mulki ya zo ya canja aka fara zaben shi na farko a 1999 da wannan tsarin da aka zo kuma second term nashi sai ya sa majalisa suka canja allah ne dai kawai ya san abin da ya sa aka canja lokacin mu kuma a majalisa ba mu son mu nan da take girma ta sabu da abin da ba bai yi daidai ba ya kamata a fara kun san a majalisa yanzu mu ma muna so ne inec ta sake koma yin zabubuka kamar yadda da aka yi saboda eh, eh, matsalolin da muke samu da state independent electoral commission wanda ake zargi gwamnoni da yadda suke eh, damfare abubuwa da sauransu yanzu mu mun sa ne a koma yadda yake mu a fara da mu a je e, gwamnoni sai a jo a karasa da shi shugaba gaba daya wato e, shugaban kasa kenan ban san menene yasa ana tsoron wannan sarin ba wannan sarin haka da ake yi lokacin da ake yin sa a da ba wanda ke tsoronsa yanzu kuma saboda siyasa ne ba mu sani ba amma ba da wani nufi majalisa ta yi wannan dokan ba da nufin demokradiyya din ne sai dai madina ta tambayi santa suleiman nazifi shugaban kwamitin zaɓe shi ina ne hurumin majalisa ya tsaya kuma a ina ne na hukumar zaɓe ya tsaya game da wannan batu to kamar yadda kika faɗi fitar da ranar zaɓe wannan ya tattaru da aiki ne na mm, wajen gudanar da zaɓe wato inec hukumar gudanar da zaɓe su ne za su ba da ranar zaɓe amma salon zaɓen wane ne za a fara da shi ko waye za a kare da shi majalisa ne wanda su ne kundin tsari na ba da shawara wa yadda majalisa wa yadda hukumar zaben za ta gudanar da ayyukanta wanda ake kira electoral act majalisa ne take da wannan hurumin kuma majalisa a yau sun ɗauki matsaya a game da cewa su ga abin da suke bukata a matsayin ko shine cewa a amince da matsayar da majalisar wakilai ta ɗauka kuma yau ɗin da na yi tambaya suka ce su abin da suke bukata shine a amince da matsayar da majalisar wakilai suka yadda kuma haka aka yi wannan gyaran ta zauna kenan ba shakka kamar yadda kowa ya sani majalisa muna da yadda muke abubuwanmu yadda muke abubuwanmu shine yanzu da aka amince a wannan kwamiti na concurrence da ake faɗi kwamiti na haɗin gwiwa tsakanin majalisar wakilai da majalisar dattawa domin a gudanar da ƙarshen kwaskwarima a kundin tsari na ma'aikatar gudanar da zaɓe to a wannan lokaci ne muka yaddedenuwa bayan mun yaddedenuwan za mu dawo da shi wa majalisa domin mu faɗa wa majalisa ga abin da muka yi mu kawo takarda da abin da ya faru mu kawo majalisa mu ce to ga abin da aka yanke hukunci majalisa kuma gaba ɗaya zai ta rubuta takarda wa shugaban ƙasa cewa to ga abin da majalisar wakilai da majalisar dattawa suka amince shi kuma daga nan sai ya karɓi wannan aikin wajen sa hannu ko kuma yadda ko kin yadda to wannan shi ne ana aka tsaya idan ya ki yadda menene matakin da za a ɗauka to hajiya yanzu ba mu sani ba ko zai yadda ko ba zai yadda ba so a jira a lokacin a gani hidima na demokradiyya abu ne da ya shafi mutane da yawa kuma kamar yadda aka sani kowa na da hurminsa kuma kowa na da aikin da ya dace mu a matsayinmu na 'yan majalisu mun yi namu bisa ah, tsari da majalisa ta ɗauka wanda shine cewa tana son a fara gudanar da zaben nan da majalisa a fara sannan a dawo majalisar jiha da gwamnoni sannan a ƙarshe a koma a yi zaben shugaban ƙasa wanda kowa ya san cewa majalisa ta kammala wannan zai an aika wa shugaban ƙasa in ya amince to in bai amince ba kuma wani abu ne daban zai kuma a dawo sabon fagen yadda za a duba abin. shi ma ɗan majalisar wakilai daga jihar katsina honorable ahmed babba ta ga abin da ya shaida wa madinan game da wannan batu salin da madina ta tambaye shi dalilin da ya sa suka yi wa wannan dokar zaɓe gyara to na farko dai zan fara cewa wannan siyasa ce kuma siyasa ce wadda ta bullo daga bangaren adawa na jam'iyyar pdp da kuma waɗansu waɗanda ba su jin daɗin jam'iyyar apc amma kuma ba saboda ita jam'iyyar ba saboda halayensu da kuma abubuwan da suke aikata ma al'ummominsu waɗanda suka zaɓo su wannan sauyi da aka yi na zaɓen shugaban ƙasa kamar yadda na ce da farko siyasa ce ana nema a cimma wata manufa ne waɗanda waɗanda ba su taka rawar gani ba a cikin jam'iyyar adawa za su iya samun gurbi in sun hita daga cikin jam'iyyar ta pdp ta apc ana kama ana jawarcin 'yan siyasa ne a waɗanda za su koma domin a a jam'iyyar apc wannan shi ne makasudin wannan abin nan ɗin ba kowa ne jiya a zauren majalisa yake ciki ba yake cikin zauren saboda akwai magana kasayin kuɗi na shekarar 2018 wanda kuma kowane kwamiti suna can suna aikace-aikace waɗansu ko can ba su shigowa kuma akwai masaniya cewa an aika uh, text message an aika ma membobi eh, wanda mafi akaransarinsu yan pdp ne domin su zo su tabbatar da cewa wannan electoral act uh, wannan kwaskwarima da ake so a yi wannan abin na din dokar zaɓe an yi shi amma mu je ga gundarin ita maganar zaɓen kana nufin ku yawancinku na 'yan majalisar wakilan nan an muku zamba ne cikin aminci kenan kwarai da gaske zaurin majalisa ni kaina na shiga amma kuma na fita saboda ina da aikin kwamiti na kasayin kuɗi wanda an ba mu kwanaki aka ce kowa yana so ya gama saboda haka yanzu yawancin ah, kwamiti chairman da 'yan kwamiti din suna can wurin aikace-aikacen wannan ah, wannan ah, wannan kasafin kuɗi in bacin haka da babu yadda za a irin wannan abun ya kawo ya zo zauren majalisa har ma ya wuce na harko kenan na biyu shine babu wannan kara shi yi daga baya akwai son zuciya ne a ciki so wannan kenan to amma idan mu je ga gundarin abin da suke so su cimma wannan abun kusan mu muka ɗauki wuka muka daba mu kanmu buhari wanda shine ake hari a magana zaɓe na 2019 dama can da 'yan majalisa da sanatoci su ne suka ci amfanin shugaban ƙasa eh, yawancin mu eh, ba shi ya ci gaje mu mun muka ci gaje shi saboda haka ɗan najeriya wanda yake yadda da General muhammadu buhari da kasa ya zaben shi na ƙarshe da kasa shi na harko da kasa shi ko ma ya zaka juya shi in yana son General muhammadu buhari zai zabe shi to da yake lokaci ya ɗaga mun hannu tilas mu tsaya amma akwai batutuwa dama ta bai da wannan batun da farko dai shin wai suwa ke jin tsoron tsarin da hukumar zaɓe ta shirya na gudanar da zaɓen tun farko kuma shin wai menene fa'ida ko kuma rashin fa'idan sauya wannan tsarin kuma shin sauya wannan tsarin na iya sauya sakamakon zaɓe waɗannan da ma wasu batutuwa suna cikin abin da za mu yi ƙoƙarin dubawa a wani lokaci nan gaba yanzu a madadin wakiliyar tamu madina dauda da bakinta sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ranar 19 ga watan dubu da goma sha takwas rana ce da al'ummar garin Dabci da ke karamar hukumar Busari za su manta da ita ba sakamakon kasancewa rana ta farko da yayan kungiyar Boko Haram suka kutsa wannan gari suka kuma kwashe wasu ɗalibai haɗe daga cikin makarantun kwana na mata da ke cikin wannan gari wanda har zuwa wannan lokaci ba san yawan adadin ɗaliban da aka kwashe ba tun daga wancan lokacin ne dai aka dinga samun alƙaluma masu karo da juna daga wajen hukumomi daban-daban rundunar sojan ƙasar bata fidda wata sanarwa ba tun daga wancan lokacin har zuwa rana mai kamar ta yau game da sace waɗannan ɗalibai sai dai gwamnatin jihar yobin ta da wata sanarwa a baya-baya inda ta bayyana cewa rundunar sojan ƙasar ta samu nasarar kubuto da dukkanin waɗannan ɗalibai har ma ta bayyana cewa guda hamsin ne suka ɓace wanda kuma rundunar sojan ƙasar ta samu kubuto da su baki ɗaya wanda har ma aka yi wa iyayen alkawarin cewa za a mika masu 'ya'yansu a ranar alhamis ɗin da ta gabata sai dai daga bisani gwamnan jihar yobin alhaji ibrahim gaidam ya buge nema da baiwa waɗannan mutanen haƙuri da ma nuna rashin tabbas ko ya Allah an sace ma waɗannan ɗaliban ne na dai kasance cikin rukunin yan jaridu na farko da muka ziyarci wannan garin a ranar alhamis na neman jin zahirin abin da ya wakana yanzu karfe uku da minti goma sha biyar kuma zaka muna shiga cikin garin dabci kenan ga kuma jama'a na ci gaba da walwala dai ina ganin jama'a hannu hagu da dama kowa na ci gaba da gudanar da harkokinsa irin na yau da kullum ga jirgi kuma yana yawo a sama eh. wannan ranar ne ma gwamnan jihar yobin alhaji ibrahim gaidam ya ziyarci al'umman wannan gari wanda har ma ya so mai masu jawabi yana mai cewa maza da mata da iyayen yara a ah, gaba daya assalamu alaikum ganin mu adabci a cikin ku yau ba dan komai ba saboda abin da ya faru a gamman secondary school dabci abin da ya sa ba mu zo jiya ba mun samu labari cewa a sojojin suna aiki jirgin sama suna aiki kar mu mada muna zuwa don a ce ko boko haram ne su jefa mana bom muka dauki lokaci sai yau ne Allah ya kawo mu to abin da yasa muka zo muna so mu zo mu yi bayani ne wannan masifa ce Allah ya aiko mana in Allah zai yi abin baya shawara ko kana so ko baka so da daɗi ne ba daɗi sai ya soka maka to lalle lalle wannan abin da ya faru a lokacin da yaran boko haram din suka shigo cikin garin dabci labarin da nake da shi sun fara harbi a wajen police station wajen yan sanda kenan to daga jin karan bindiga duk mutanen da yake cikin garin nan kowa ya gudu sai dai wanda ya gaji sosai mai yiwuwa Ba iya tashi mai yiwuwa an bar su a gidajensu sun gudu ba yanayin haka din ko akwai ku a cikin da musu zo gidan naku tunda kuma kowa ya gudu to yanzu har yanzu ba mu da tabbaci cewa wayannan yaran sun tafi da 'yan matan nan ba mu da tabbaci har yanzu ana tafi mu yi ta addu'a da yake yanzu sojojin nan suna ta bin su Allah ya bayyana su addu'a za mu yi ba abin da za mu yi ba za mu tabbatar cewa sun bata ba ko sun tafi da su ba kawai dai yanzu za mu ci gaba da addu'a kuma za mu ci gaba da cikiya iyaye su yi addu'a mu ma a gwamnatin ce dan ba mu zauna kirki da muke tun wannan abin da ya faru a jihar addu'a kar a yi kuka da yawa eh, eh, da alamu dai wannan jawabi bai gamsar da wasu iyayen yaran ba wanda suka dinga nuna fushi su kamar haka dai wasu daga cikin mazauna wannan gari na dabci sun ce sun ga waɗannan motoci ɗauke da waɗannan yara yayin da yaran ke ta kuka a cikin waɗannan motoci amma babu wani taimako da suka samu don su kansu ba yadda suka iya eh, sunana abdullahi kai mazaunin wannan jimina eh yawa to yi mana bayani abin ya faru kaga ga shagona nan eh. ranar litinin kamar misalin karfe shida da rabi haka eh. mun yi alwala za mu sallah to wannan layin da kake gani kawai sai muka ga hilos kamar guda takwas haka sun fito eh, to bayan nan biyu suka yi haka wasu suka yi nan da irin kantan nan katuwa mm. wasu kuma sai suka shiga cikin wannan layin haka harshen cikin gari to daga bisani dai aka fara harbe harbe nan mu duk muka gudu muka watse wasu suka shiga cikin gida da sauransu haka daga baya sai muka ji labarin cewa yaran da suke cikin makarantar nan mm. suna ta ihu haka wasu sun yi cikin gari cikin daji wasu kuma an dora su a mota haka su wannan 'yan ta'addan sun dora su sun yi haka da su wani motoci ne akwai irin hilos hilos haka da kuma irin tata din nan katuwa motocin za su kai nawa ne ka gani da idanunka gaskiya dai ni akalla na ga za su kai kamar tara a ran laraba ne dai mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin yada labarai wato alhaji abdullahi bego ya fidda wata sanarwa wanda ya shaida al'ummar jihar cewa rundunar sojan kasar ta samu nasarar kubuto da waɗannan ɗalibai da 'yan ƙungiyar boko haram da suka sace a ranar litinin inda ta gabata wanda daga bisani ya nemi abubuwan al'ummar jihar da ma iyayen yaran da aka ba su wannan sanarwa bisa hujjar cewa bayanan da suka samu kenan da farko amma kuma suka fahimci cewa wannan batu ba gaskiya ba ne da haka suka ga ya dace su fito don neman ahuwan al'umman jihar yobin game da wancan bayanan da suka bayar tun farko wannan lamari dai ya jefa mutane cikin rudani na ganin cewa ba shine karo na farko ba da ake samun irin wannan matsala musamman ma na bada bayanai wanda ko lokacin da aka sace 'yan matan makarantar na garin chibok an samu irin wannan rudani tsakanin hukumomin tsaro da iyayen yaran yayin da hukumomin tsaro a wancan lokacin lokacin suka ba da sanarwar cewa sun kubuto da dukkanin ɗaliban da aka sace wadda kuma daga baya suka kare ta kansu da kansu wannan batu dai da ya zama tamkar almara ya sake jefa al'umman wannan jiha cikin wani hali ganin cewa ta ministan ma'aikatar yada labarai na najeriya alhaji layi muhammed tare da karamar ministan harkokin waje wato hajiya khadija abubakar abba ibrahim sun ziyarci wannan makarantar bisa umarnin da shugaban kasa ya basu sai dai minista yada labaran ya shaida manema labarai cewa har yanzu ne suna kokarin bincika adadin ɗaliban da aka sace ne amma yanzu ba za su ce ga adadin ɗaliban ba what we can say clearly now is that we have not been able to establish how many people were abducted what we know for a fact now is that we cannot account for some students but since two days ago students have also reporting back Ya ce abin da za mu ce a nan a zahirance ne ba za mu iya faɗin tabbatar da cewa ga adadin yawan ɗaliban da aka sace ba. Abin da muka sani a gaskiya a nan shi ne ba za mu iya bayyana adadin wasu ɗaliban ba, amma tun kwanaki biyu da suka gabata wasu ɗaliban suna dawowa da kansu. Muna da mabayanan cewa wasu daga cikinsu suna buga waya daga inda suke samun mafaka, amma idan al'amura suka daidaita za mu yi ƙoƙarin gaya muku abin da ake ciki. ku yi haƙuri ku ba mu 'yan kwanaki biyu za mu faɗa muku duk abin da ake ciki. Give us a few more days please. Na dai shiga daga cikin wannan makaranta na kuma zaga ɗakunan kwanar waɗannan ɗalibai inda na ganewa idanun kayayyakin waɗannan ɗalibai. yawa yanzu haka nan ina cikin ɗaya daga cikin ɗakunan kwanan waɗannan ɗalibai waɗannan ɗin ma babu komi abin da za ka gani sai kayan waɗannan ɗalibai da gadaje da dai sauran kayan sakawansu amma babu mutum ko da guda Ah, illa kayayyakin su da zaka san kuma sun gudu ne sun bari saboda ah, tsoron wannan abin da ya ko kuma fargaban wannan abin da ya faru na kuma samu zanta da wasu iyayen da aka sace 'ya'yan nasu inda na tambaye su koya suke ci game da irin wannan kwangobokan baya da gwamnatin ke yi game da batan 'ya'yan nasu ga dai abin da wasu suke cewa amina mi mai goro kana da 'ya'ya cikin waɗannan eh akwai ina da yarinya eh shekarun ta zai kai nawa 25 tana aji nawa tana js3 yanzu an gano ta ne ko kuma har yanzu ba gano ta ba ah, ba gano ta ba yanzu hmm. to ya kake ji game da wannan lamari ganin cewa da farko an ce an ceto waɗannan mata kuma yanzu an za an ce ba ma ɗebe su ba sosai sun faɗa haka mu yanzu ba wani hali dai kawai dai ga mun shiga hidai alhamdulillah ya da mai ta a ubangiji Allah ya bayyana mana su ya kuke ji game da cewa gwamnati ta nuna nasarwa kuma gwamnati ta janye Shi ne ta je duk aiki duk ita ta yi akwai siyasa ne kawai a cikin wajen siyasa to siyasa din sun ce sun samu kuma sun gaya mana daga baya kuma mun zo shi da kansa ya ce mu zo mu karbi yan mata da muka zo kuma ya nuna mana babu shi wa kenan shi gwamnan jiya da daddare an ce an samu yaran nan a gaidan za a kawo mana su yau daga karshe gwamnati ta zo ta karyata wannan abin akan cewar ba a samu kowa ba to wannan abin da me ya kama to shi abin da ya sa ku yi bore a'a ba bore bane mm. duk wanda ka same shi yana cikin wuta ka kunna masa wuta yana rana ka kunna masa wuta a gabansa kaga zai ji zafi ai maimakon su yi kulun teshan na mutane a'a muna bincike wannan abin da ake gaya muku ba haka bane sai suka ce wai kwata kwata ma babu labarin an dauki yaran nan kaga wannan abin da me yayi kama abin da muna jin kukan su an fita da su wa'ansu sun kwace a cikin su sun gudu gwamnati kwana biyu muna jira ta bamu bayani akan yaran nan akwai yarka a ciki kai akwai yata a ciki sunanta sunanta zare grema da shekarunta nawa shekarunta goma sha uku kamar ta ta kai aji nawa tana aji nawa tana aji s wanne ne wannan dalibai a iya cewa ya sake bisa tunanin al'umma musamman ma na shirin arewa maso gabacin kasar da ke ganin cewa alamuna sun soma sauyawa na batun kawo karshen 'ya'yan ƙungiyar boko haram da gwamnatin kasar ke ci gaba da fafutuka a kai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kuna sauraron shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.